aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihohin yammacin arewacin Najeriya da ya kici ya cinyewa ya sanya wasu gwamnoni shiga suhu da 'yan ta'addan a daidai lokacin da hedikwatar tsaron Najeriya ta haɗa hancin farmakin da dakarun Najeriya ke kawai 'yan bindigar a wannan shiya a ƙarƙashin farmaki ɗaya kwakwara mai take Operation Hadarin Daji. A baya dai gwamnan Zamfara Dr. Bello Mutawallan Maradun ya ziyarci yadkwatar sojojin ƙasa da na sama a nan Abuja, inda ya nemi sojojin su tsagaita wuta bayan da ya fara sulhu da 'yan ta'addan. To ko me sojojin ƙasar za su ce akan haka? Tambayar kenan da newa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. Wani abin da zai kawo zaman lafiya ne a nawa fahimta ya kamata a ɗauki matakin da zai za a ɗauka saboda ganin cewa an kare rayukan mutane ba karamar musifa ba ne haka kawai a ce an samu mutum an kashe shi haka siddam wannan babban al'amari ne wanda ya kamata duk wani mataki da ya kamata a ɗauka karfin soja da sasantawa din da tattaunawa da mutane wanda suke da niyan su tsayar da wannan abu in za a tattauna su tsayar walillahi alhamdu yana da kyau a haka amma kuma lalle ne kuma mu tabbatar da cewa ta hanyar karfin soja ma mun tabbatar da cewa muna position din da zamu iya wani abu idan wanda suka nuna cewa su ba sa so biyo bayan wannan sulhu yanzu yan bindiga daɗin sun sako baki ɗayan yan jihar katsina da suke yi garkuwa da su kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Abdulabaran balumfashi ke shaida min. Iyara gwamna Katsina wato Right Honorable amir Bello Matari ya anshi mata goma sha uku tare da ƙanana guda biyu wata ma jiya aka kwanan ta ɗaya da haihuwa guda kuma shekaran shi to kaga sun zama goma sha biyar kenan waɗanda masu garkuwa da mutane suka saki to kuma duk da bincike gaskiya gwada cewa su ne na ƙarshe 'yan asalin jihar Katsina ko ina waɗanda ake tsare da su waɗanda masu garkuwa da mutane suka suka kama suka tace da su. To jiya karfe ɗaya da rabi na dare shugaban karamar hukumar Jibiya ya kawo su. waɗannan masu garkuwa mutanen sun sako su ne da raɗin kansu ko kuma gwamnatin katsina ta biya kuɗin fansa. A'a, shi sun kawo ba a biya ba. To amma a baya nan 'yan bindigar sun sake afkawa jihar Zamfara duk da wannan su da aka yi a baya. al'amarin da ke jin hankalin masana tsaro irin su Dr. Kabiru Ado. A na mu fahimta akwai kuskure wurin tattaunawa. Shi tattaunawa in za ka yi to ka yi shi a mataki na kana da karfi, ka yi shi a mataki na kana da rauni. To inda muke ganin kuskuren da gwamnan Zamfara da na kasan da suka yi kenan. Kusan yanzu na wayan da bahar suna ganin sun fi karfi kuma sun bukatar su ake bi. Idan ka bari suna ganin cewa sun fi ka karfi kuma duk bukatar da suka gabatar shi kake biya musu to akwai kuskure a nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.